من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna matsanul ashmawiya littafi na ashimawi wanda yake magana akan yadda ake ayyukan ibada a bisa karantarwan wasu malamai daga cikin malaman masabar malikiya wanda ya rubuta wannan littafi shine a sheikh abdulbari al-ashmawi a rufai idan ba manta ba mun yi magana dangane da abin da ya shafi musahabai a cikin sallah ƙarshe muka ƙare da maganar yin addu'a kafin a yi sallama a cikin wannan littafi mala ya kawo mana sankul na addu'a ta ƙarshe cewa wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabr wa min fitnatil masih dajjal wa min azabil nar wa su'il masir idan mutum ya zo zai yi addu'a a cikin sallah kafin ya yi sallama bayan ya yi tahiyya da salati wa annabi to ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa da malam ya ambace su وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات يا الله إنا نيمان تسرين daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa. fitinar rayuwa shine mutum ya kasa samun zaman lafiya a cikin rayuwarsa ya kasance in banda ayyukan shirme babu abin da yake yi fitinar mutuwa kuma ita ce mutum ya zo mutuwa ya cika ba da kalmar shahada ba bi ma'ana ya mutu yana kafiri ko yana mushriki ko yana shirme waɗannan manyan fitintinu ne guda biyu to dole a nemi tsarin su musamman a cikin sallah kafin a yi sallama ko kuma dole a nemi tsari da gare su wato a cikin sallah kafin a yi sallama sa'an nan ga fitinan kabari saboda akwai waɗansu waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala tun daga cikin kabari za a fara azabtar da su kuma idan aka je aka bitsi ne ka kusa da irin waɗannan mutane abin zai iya shafan ka to yasa ka ga dole ka nemi tsari daga wannan na farko Allah ya tsare ka daga laifin da za a fitine ka cikin kabari na biyu kuma Allah ya tsare ka daga fitinan wani wanda za a bitsi shi kusa da kai ko a bitsi ne ka kusa da ki ana masa azaba kuma abin yana shafan ka ko yana damun ka ko da za ka rinka jin ikonsa ne da menene babu daɗi kuma wannan ya daga tabbatar mana da cewa lallai akwai azaba akwai wahala tun daga kabari kafin tuma a ji lahira annaru yuraduna alaiha wa washi wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shadda azab saboda haka dole ne a nemi tsari daga azaban kabari da kuma fitinan kabari musamman kafin a yi sallama daga sallah nan wa min fitnatil masihi dajjal da kuma fitina ta dujal wanda yake zinalle wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya riga ya bayani a hadisi yace babu wani annabi daga cikin annabawa fatin sai da ya gargadi wa mutanensa dangane da dujal ya ce hakika annabi nuhu ya yi gargadi a kansa da annabawan wanda suka biyo bayansa to ni ma ina muku gargadi amma idan dujel ya bayyana ina cikin ku to ne zan iya taimaka muku zan iya kare ku fa ana kum duna amma wa in yazhar wa la idan ya bayyana ni bana na cikin ku famru'un hadiju nafsi kowa zai yi ta kansa shi yasa aka gwada muhimmancin neman tsari daga fitinan dujal a cikin sallah kafin a yi sallama